الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil تفسير شيخنا عبد الله بن فودو يتغمده الله برحمته من كان أشكي سورة البقرة منا شاهي نقوم شاترا عند الله مدعو كنسل كيكي سوا وبشر الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق حقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون a'a a wabil ayata dalilin ala annaha makhluqa wa bashirin ladina Aman. ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ba da labari mai faranta rai ga Allah zai na amanu waɗannan sun kai imani sadaqo billahi sun gaggauta ubangiji wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka farfartattu min al furudi na daga farilla wannan wafil da na filfili an lahum jannati Lallai suna da lambuna kada'ika suna da gonaki za ta shajarin ma'abuta itace masakin da wurin zama gonan da ya hada wannan shine ake ce mahada'ik inda ana iya hutawa ciki sannan kuma akwai wuraren da ake zamnawa ga itace da 'ya'ya da sauransu to aljanna akwai babban lambu tajaril an hau ƙoramu tana gudana min ta hatiha da ƙarƙashin waɗannan itace da kuma waɗannan benaye ai ta hata a shijari hawa ƙusuriha ƙarƙashin itacenta da benayenta suna da waɗannan ƙoramu masu gudana ai almiyahu ruwa fi ha ciki wannan hau abinda ake ce ma qurama mawdu'un bagire mutafi'in mai yalwa allazi ya jari alma hilma wanda ruwa na gudana cikinsa wannan shi ake kira wasu qurama li'annal ma'a yanhuruhu domin wuta ruwa su ke kwarkware shi an yi ruhu suna gine shi wa da jari ta jari min ta hati hal'an hawo jingina wa gudu ilaihi zuwa gare shi majazu wannan majazina ba sai suna gudu ba lakin na fil hadisi sai dai cikin hadisi anharul jannati tajri ala sadihi al-ardi min gair hududi ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙoramun aljanna tana gudana akan ruhin ƙasa ba tare da kwazazzabe ba nan ya an ce ƙorama to dole za a ga ɗan wani rahin da take ta a ciki yake to aljanna ba haka bane wuri na sumul sumul sai kai kura na gudana kuma babu dotti babu sabo Allah ka ba mu aljanna wa jumlatu wato wa bashiri an yi adafinsa ala jumlatu sabiqa wal maqsudu adahu al hali a dafu haliman amana bil qur'ani abinda an manuwa a yi halin wanda ya imani da al-qur'ani wasu da sifanta sawabihi sakamakonsa ala haliman kafara bisa ga halin wanda ya kafirta da yiri don haka ana ana son waka kasarai janci an sifanta halin wanda ya imani da al-qur'ani an ka sifanta sakamakonai. cewa suna da aljanna wadda ƙoramuna gudana ƙarƙashinta to an sifanta kuma an faɗi gwargwadon sakamakon wa kaifi ya iqabi iqabihi da kuma haƙiƙanin hmm, ala haliman kafar bihi an sifanta halin wanda ya imani da sakamakon da an ka bashi da sifanta da an ka yi bisa ga halin wanda ya kace Qur'ani wa kaifiyatu iqabihi ala ma jarat bihi al'adat al-ilahiyya da kuma yadda horon da za a wanda kafirce jin qur'ani hakikani ne yake bisa ga yadda al'ada ubangiji ta gudana an yushaffi'a Allah yana biyar yana dukin tadda a targibi bi tarhibi fadaitarwa da tsoratarwa tanshidan domin nishadantarwa likita da ji domin mutum shi tsoro na abin da ke kyar da shi wata zubitin da sa nauyin jiki a likita rafi da gabarin tsoron marudi abin da ke hallakawa wal musharatu to kuma abin da ake ce bushara alkhabaru sawu labari mai faranta rai wa inna ma umarar rasul salatu wa salam an umarci manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi au alim kulli asarin koko kowane malami na wannan lokaci au ko kuma kullu ahadin dukkan ɗaya ya kadiru alal busharati wanda adda ikon yin bushara bi an yi bashiruhu an umarce shi ya mutu bushara walam yi haɗa bahun bil busharati Allah bai yi magana da su da bushara ba kama haɗa bal kufar kama yadda yi magana da kahirai izanan bi annahum ahiqa don don sanarwa cewa su sun cancanta da an yi bashu a musu bushara Waƙuri'a ƙuri'a bushira allazina amanu alal bina'i lil maf'ul adafan ala uidda wa salihati jam'u salihati min sifati al galiba daga sifa wadda take marin jayya allati tajri majaral asma wadda ke tana gudana magudan sunan naki kal hasanati kamar da kasan hasana ma sawwagahu shar'u min al-a'mal shine abin da shari'a ta halartar na daga ayyuka wa tanis ala tawil al-khasala salihat kuma an ka zo da shi tanisi an ka so da shi tanisi bisa ga tawili na zama ne hasala dabi'a kuma an ka zo da alif da lam an ka ce as-salihati wallahu fiha lil jins wa adahu al-amal ala al kuma an kai adafin aiki akan imani murattaban lil hukmi alaiha isharan don ya zama shine abin jerantawa don hukunci akan don sanarwa li'anna sababa su fi kaƙil bisharati domin abin da adali daga cancanta bushara majmu'ul amraini haɗuwa waɗanda abubuwa guda biyu wafi dalilun ala annaha kharijun an musamman iman wannan shine dalili wanda ya gwada ita ta hita daga abin da ake ambaton imani izil aslu anna shay'a domin a tushe lallai abu layi ɗafu ala ba a ɗafinsu a kan kansa don haka an kace wa abu salihat wal jannatu murratu min al jinn mazdaru jinnahu idza satarahu sumiya bihi shajaw kuma an ka ambace shi an kace lambuna an kace aljanna wanda yake murrana min aljinni mazdaru jinnahu mazdarina na jinnahu kenan ya suturtu idza satara summiya bihi shajaru litif la litifati a gasani ba don lullubewar rafunsa ba lil mubalagati li'annahu yasturu ma ta hasahu domin yana rufe abin da karkashin sa suturatan wahida ruhiwa guda sun bustan sannan an ka ambaci gona lima fihi min al-ashjar don abin da a ciki ne na itace mu takasawa masu bugu summa miya bi hadaru sawabi sannan an ka ambace shi gidan sakamako lima fiha min al-jinani domin abin da a ciki ne na daga abin da shi irin wantuwa wa jama'aha wa jam'uha wa tankiriha da kasaratiha jam'in da an kai mata da yawa ta da an kai an ka ita da yawa domin yawanta na ta da an kai domin yawanta kama wara da kamar da tuzgu annaha samaniyatu koyan aljanna ita aljanna guda takwas ta aw sab'un ko bakwai ta wa fi kulli wahidatin min kowace ɗaya daga cikin aljanna maratibun mutafawuta akwai kera aljanna wani ta ta wani ala hasabi tafawutul a'mal wal ummal daidai akan kera na ayyukan da an kai da keran masu aikin wallam fi lahum kuma lamu da yazo cikin lahum tadullu ala siqaqin iyaha lil imani wannan ya gwada mu'mini sun cancanci aljanna sun cancanci aljanna domin imani wal amali da aikin da aka ce su sun kai amma kuma bi ja'al shari da san yawo shari'a wa muqtala wa da kuma abinda alƙawalin sai hukunta falala don alkhairi wallam fil anhaji lamu na nan anhar lil jinsi aw ahadi wal ma'hud anharul maskura amma abin da yake an saba da shi ƙoramu waɗanda an ka ambato fi ƙaulihi ta'ala an harin min ma'i al'aya wannan hau lilfatahi wa sukun majara alwasu abinda ake ce manahar inda ruwa ke gudana mayalwaci fawqal judul saman fangale wa dunal bahari kuma bayan kogi wa bil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah qala alaihi salam manzon kira da amincin Allah ya ce inna ummati yawmal qiyamati sulsa ahli janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta ranar alƙiyama su ne kashi biyu cikin uku na yan aljanna duk al'ummar da an kai duniya daga farkon duniya har ƙarshen duniya al'umma manzo Allah ita da kashi biyu sauran al'ummomi su da kashi guda amma don rashin arziki ka ya shiga wuta Allah sauƙaƙe wani tirmizi ya zo cikin tirmizi wani majaha ahlul jannati ishiruna wa mi'ati saf ya aljanna suna da sahu ɗari da ishirin mutanen aljanna gaba ɗayansu na duniya gaba ɗaya sahu ɗari da ishirin na amma samanu na min ha sahu tamanin daga cikin ɗarin gada ishirin min hazin umati daga al'umma annabi muhammadu na wa arba'una min sa'irin umam kaga hadisin tirmidhi da hadisin ibnu maja sai daidai da wannan magana intaha wa kafa bi hadha busharatan wannan ya isa ya zamba ba da labarin farin ciki duk wanda a al'umma annabi Muhammadu mai imani yana dan maha Allah ka sada mu kullama ruzuku su yan aljanna ko shi an ka arzikita su mu an ka ciyar da su min ha daga aljanna min tilkal jannati min samaratin na ya itace ai min samaratin na ya itacen aljanna ai min ayi samaratin rizqan arziki an ka ba shi abinci qalu hadha allazi sai ce wannan ai shi ne ai bisul maru zikina ina abin da an ka azkita min qablu gabanin wannan ai qablahu gabanin fil jannati cikin aljanna dan aljanna ya an kawo mai ƴaƴan yatacen aljanna sai ce wanga shi ne an ka ba mu dazu litashabuli domin kama kimaru ƴaƴanta ƴaƴan tacenta au ko ko fi duniya dole dan bangaren da muka sha duniya ne waja'al samaratil jannati min jinsi samar duniya sanya ya'ya itacen aljanna daga nau'in ya'ya itacen duniya litamilan nafsu ilaihi domin rai ta zuwa gare awwalu mayura farkon gani misa Allah ya haka dan aljanna ce ai wannan irin abin da an ka bamu na duniya mun ka Allah ya yi haka don rai ta gare ka san kaɗi in an ka baka ɗan kaɗi sai kai maza ka amsa in an baka gwadda milo sai kai maza ka amsa in an baka ɗan aiba sai kai maza ka amsa mangwaro lemu tufaf in an ka baka sai kai maza ka amsa sai ka ce ai wannan shine an ka ba mu duniya don mi fa inna ɗiba'a domin Allah ya san ɗabi'a ɗan adam ma'ilatan ilal ma'ruf tana karkata zuwa ga abin da saba duk abin da dan adam ya saba da shi ko an ce mai bari to gaba sai an koma ku tsawatai ya riga ya saba ko utubi za a zo musu da arzikin aibil marzut da abin da ake azurta su shi shi aljanna cikin aljanna aw zai darai ne ko cikin gidan duniya da lahira mutashabihan yayi kama da juna yajri ba'dahu ba'dahu sashe ne ya yi kama da sashe wajen launi launan ga launi wani kasan da halitta amma wa yi kwalin ama ya saba mai wurin ɗanɗani au ko ko mutu ta biya cikin nubli ya yi kama da shi wurin ɗan ɗan wal jaudati ya yi kama da shi wurin kyawu wala ya kunu fi ma ya fadilu hu ga yau ba abin da zai zamo abin da wani ne zai fifice shi wa jumlatu kullu ma ruzuqu sifatu saniya li jannati aw musta'nifa li bayani anna simaraha lalle ayata tanta mislu simar dunya wa kullu ma nusiba ala zalika wa ruzuquna maqulun bihi wa min al-ula wa thaniya lil ibtida'i waqi'atan mut'al hali wal ma'ana kulla hinin riziku marzuqan kowane lokaci an ka azikta su da abin azurtawa mutala amila jinnat wanda ya faru aljanna min samarata daga aitacenta uyi da rizq an yi an yi an yi kaidi ga azzikin bi kaunihi mubtadi'an min aljannati da kasancewa ta ya faru daga aljanna wa ibtida'uhu minha faruwa ta ga aljanna بابتدائه من ثمرته لما فاروق عن تاتين الجنة وصاحب الحال الأولى رزقا وصاحب الحال الثانية دميره المستكين كينان كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله wato kulla ma rizqu min halin dan ka'inan minha don haka akwai lamiri ke na mutakini fil hali hukiya an al-hasan an ahadahu an haka yato daga hasan cewa ɗaya yan aljanna yuta bi sufata ana zo mai da akushi fa yakulu min hayati daga akushin nan sun mai yuta bi ukura sana a zo mai da wani fa yara ha misul ula sai gane ta awace ta farko sai ya kula hada lazuru su ganin qabl wannan abincin aka ba dan fa ya kula malaka sai malaiki ce mai kul fallawun wahidun a muktali kaci launi a guda amma dan ya saba wato bihi mutashabiha Allah sai mu ciki to baitin wannan abinci na aljanna ‘yan aljanna wa lahum fiha azwaju cikin aljanna suna da mata min alhuri na hurin ino wa gairi hada waninta mudaharatu min alhir waɗannan mata abin tsalakewa na gabanin haila wa kullu qadar dukkan kazanta to mudahara da an ka ce ba wai haila ɗaya ba wasu ulhulki matan aljanna an tsallake su daga mummunan ɗabi'a babu yadda za a yi ta mare ko nan da can ba irin matan duniya na ba da za a kwana da bakin cikin suka tashi da shi damuwa sai ta ishe ka to waɗancan farfarar tura ba su da wannan ko ba haka nan ba to ki yi ƙoƙari ki zan su. wata su ce rasu ko ba za a yi alar ma ya ce wata ma shi ta kai mutu sai Allah ya sauƙaƙa saboda kowane namiji guda a cikin aljanna yana da mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya banda mata ne na duniya su ake gabanni an zauna lahiya in ko mai guma ma miji bakin ciki ta to ta yi wata miji shi aljanna matar da ka guma mijinta bakin ciki babu za a shiga aljanna Allah sauƙaƙe eh, eh? wanda <laughs> to yanzu bayani ya zo naku sai naku naku ya zo sai kai bayani hmm. muna tare wata ɗahiru yusu amalu fil ajasami wal akhlaqi don ya hankaci ta ɗahiru ana aiwatar da shi cikin ɗabi'a ana aiwata ya cikin jiki walahun fiya a zawajin mudahara har da damar da kai ba ta yi ba ta ma damuwa wal af'al da ayyuka wa qur'a mudaharatin wa huma lughatani fasihatani yuqalu nisa'un fa'alat kaga wa fa'alna wal jam'u ala al-lafzi wal ifradu ala tawil jama'a don haka fa'alat لا تقول جماعة والمداهرة أبلغ من دائرة متأخرة مداهرة يا هي مبالغة دقاتي داهرة كواتي متأخرة لأن المداهرة هو الله دون من يقول لك يأتيني الله والزوج يقال للزكر والأنثى زوج ولهم فيها أزواج كلمة أزواج قال العرب أنا إيه لا أنت جنبي ana iya laƙin ga mace duk ina ɗauka su asali Limalahu lahu min jinsi da tushen kalmar duk abin da ada abokin ɗagwari to shi ake ce mazauji wa hum na fiya su kuma abin ƙaddara ma na ciki ma suna abadan abin dawamar na ha abada la yamnuna ba su karewa wala yakhrujuna ba a ahdasuwa wal khulud fil asli a sabat al-madin tabbata wadda an mai dogon lokaci dama aula mai dogon shin ta dawoma ko bata da dawoma an ce wa hum fiha khalidun wal zaqila lil akhjari don haka ake ce ma duwatsu manya khawalidu dawmamu ah ya alkiyama ta tsaya ba a rubuce su <laughs> walau kana wada'uhu lil dawami lakana taqayyud bil tabidi inda don dawama na za a ce mu'abbada fi qawli khalidin fiha abada lakin al muradu bi huda ad-dawam lima shadu lahu min al-ayat wa sunan domin abin da ya shaida na ayoyi da sunoni Allah ya ganar da muwa to ci gaba إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ولما تقدمت الأنواع من التمثيل lokacin da nau'uka ta gabata na misallai a ƙaba zalika bi bayanin husnihi sai ya biyanci wannan da bayanin kyawunsa wa ma huwa alhaqqu lahu wa shar'u fihi da abinda a gaskiya ciki da abinda a shar'i ciki abinda a gaskiya gare shi da abinda a shar'i ciki وهو أن يكون على وفق ممثل له من جهة التي تعلق بها التمثيل وتشيني ya kasance bisa ga daidai da abinda an ka misali gare daga jihar da misalin yan rataye da ita wajen girma wasu da karanci walhissati da ƙasƙasi wa sharafi da ɗaukaka دون المثل فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف معنى ممثله shi misali ana kasancewa zuwa garai domin a ya ma'anar abin da ake misaltawa da shi hata ya murza har ya bayyana fi suratun maksusa a cikin sura wadda ake iya ji ana gani ana ishafa faƙala sai Allah ya ce raddan liqaulihi liqaulil yahudi Allah ya ce don shi raddi ga magana hudiyawa lamma daraba Allahu al lokacin da Allah ya sanya misali bin zubabe da kuji shi kaulihi a cikin zancensa wa in yasalbuhum zuba in kuji ya amshe musu shay'an ko ba haka ba wani abu la sanki zuhu wal ankabut hakanan kuma don auga misali da an kabuti gizgizo fi kaulihi ga masalin an kabuti takzabaita kamar misalin gizo-gizo da ya rike daki wajen rashin amfani da ɗakin da yake wajen rashin iya mai wata kariya in ba gizo-gizo ba kai mallam haka gida amma ya sha ruwa yana cikin ɗaki ne jiki sai gizgizo jiki ga hinin Allah da iskan ɗari Allah ya sauƙaƙe ma arada Allah bi zikri hadhihi al-ashiya al-khafisa sai suka ce ni Allah ka nuhi da ambata waɗanda abubuwa kaskafsatu to sai ce inna Allah la ya yastahi lalle ubangiji ba shi bari ay la ya turku tarka man yastahi Allah ba shi bari irin barin mai jin kumya inna Allah la yasahi ay la yatruku tarka man yasahi Allah ba shi bari irin barin mai jin kunya an ya riba an ya ja'ala ya sanya masalan misali ma kowane iri ai ayya masalin kana an ya riba masalan ma ba'ubatan ko misalin sabro mubradul ba'ub an ambaci sabro guda huwa sigarul bak shine yan kanana kananan nan na kuma amma fauka ko abinda an saba gare ta akbara mai girma min ha gare ta wal ma'ana la yatruku Allah bai barin bayanin sa lima fihi min al don abin da a ciki ne na daga hikimomi wa masalan maf'ulun li an ya gariba wa anna da silata mahubul mahalli da anna da silata mahubul mahalli ta inda su inda halili inda wa halilu abu ahmad farahidi bi irmari man wa mansuban bi ibda'il fi'il ilayhi ba'da inda wa ma ibhamiya nakiratu تنزيل ذكرة قبلها إبهاما كقولك أعلني كتابا ما سيبانينك يقول إن أعلني كتابا ما أن يضرب مثلا ما kowane irin misali ai ai ya kitabin kana ba ni sai kowane iri da wa bayanin wa ya tamilu anna ma za'idatu litakil lihissa kuma yana ɗaukuwa wajen wani li'irabi ita ma ta ƙarura don ƙarin ƙasƙasfi taki da ƙasƙasfi wa ba'ubatan shi ko ma'auni ne fa'ula min al-ba'd bi ma'ana qada yankewa da laba ala haza na amma yarin ja bisa ga wannan nau'i an ce ba uba ana nufin sabo wal haya ba an ce inna Allah la yastahi ba to wal haya'u in ibadun nafsi abin da ake cewa kunya a ta taku ne an alƙabi gaba da mummuna amma ba ka ta zama don ka zarge ta mutum ya ba ɗaya aiki mummuna aiki don ka a zarge shi ake taimakon ya ya ƙiya aikin muni don ka ce zuka yawa da kamar ka aikin muni to wanda shi ake ce mu kunya to ita kunya huwa bidul qaha ita ce kishiyar rashin kunya allati hiya al-jur'atu ala al-qara'ib abinda ake ce rashin kunya taurin kai da ƙarin hali akan mummunan abubuwa min ba balatin babu kula ba ruwanka ko a zarge ka ko ka a zarge ka mummuna yi yi. to shi kuma wannan kunya wa ya khalibul hajala ya saba ma muzantaka wanda a muzi wanda shi ba kunya ta sai bari ba ya dai bar abu don ka a tambaye su murja ko ya kiya abu ya jaye kuma yana cuta miki bi annahu abin abu zantaka ihsarun nafs batarai an al'amal mutlaqan gaba ne aiki gaba dai hadha huwa al-hajar wal murad bil haya'i inda Allah abinda ake muradi da kunya inda Allah kun Allah lazimuhu allazi huwa tarku hadha huwa al murad wa ma'ana ma fawqaha imma ma za da alaiha fil jisati ko da abin da ya karu akan girman jiki ai la ya sahilar bar masal Allah bai barin buga misali bil ma'ubi da sabro fadala amma hu akbar minhu balle abin da ya sauro girma aw bil ma'ana allazi ju'ilat fihi masalan ko ko cikin ma'anar da an ka san yayi misali huwa sagaru al haqara shine karamci da walakanci kan jinahi haka mahikanta ba an sai misali kamar da hikan sauro ba wa innahu alayhi salam da daraba bihi masalan lid dunya Allah ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanya misalin misali da hikan sauro ga duniya law kanat ta dunya ta'dilu inda Allah janaha ba annabi sai misali haka ba fa amma allazina aman amma waɗanda suka yi imani fa ya amaluna fa ya alamuna suna sani annahu alhaq wannan misalin gaskiya da asabitu alwaqi wanda an mata basi mai amkuwa mawqi'ahu allazi la yasubu inkaru wanda musu ne bai halasta min rabbihim wa amma arfu tafsilin yamsalu bihi ma ujmila amma shi wannan harfi na tafsili ana bayyanawa da shi abinda an ka dunkule wa yu'akkidu bihi ma sadara wa yatadammanu ma da shar ولذا قال ولذلك سبب ده هكا يجاب بالفاء wa amman lazina amanu qala sibawai imamu wai ya ce wajen nashi fanni ya ce misali ne za ka ce amma zaidun fa zahibu tun duk wani al'amari zai kasance shi zai fita gani fa amma lazina amanu wa ya'lamun annahu al-haqq imam sibo yake da shi amma zaidun fa zahibu ma'anahu ma'amma amma kun min shay'in fa zaidun zahibu duk wani alamar ya karanta shi dai zai fiya zai ai huwa zahibu la mahalata don haka masu imani ko a a ta kasance wadda aka kada an karaya su sun san gaskiya na muna tare da kuwa inta wa fi tazir al-jumlatayn bi bi amma madahum balighun li amri al-mu'minina zakuwa da jumlolin ga guda biyu da amma wannan yabo na wanda ya kai ƙarshe ga al'amarin muminai wa mun zargi na baligun wanda ya kai matuƙa lil kafiri ne kafirai ala kaune akan mazancan su wa amma allazina kafaru amma waɗansu kai kafirci wa yaquluna ma za a arada Allah bi hadha masala shi ni Allah ya murada da wannan misali tamizan ai bi hadha misali wannan misali wa ma isiwa isiwa inkar مبتدا وذا بمعنى الذي بثلاثه خبر ويحتمل ان تكون ما مع ذا اسم واحدا سونا غدانا بمعنى اي شيء منصوب المحل على مفعوليه والاحسن في جوابه الرفع على الاول والنزو على الثاني لذلك جواب السؤال وانما لم يقل الله بيتشيبا واما الذين كفروا فلا يعلمون وتعرفوا kamar yadda Allah ce wa amman lazina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqq to sai aka to aka ce wa amman lazina kafaru wa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala Allah bai ce wa amman lazina kafaru fala ya'lamuna wa adala sai bauɗe da fa yaquluna fa yaquluna ma za arada Allah an ka bauɗe marmako a ce wa amman lazina kafaru fala ya'lamuna sai an ka tafi ya ƙulu na ma za a radin lafi zan mu malik li'anna qawluhum hadha domin can su wanga dalilun wadihan ala jahalihi ya bayyana dalili na wanda ya bayyana da jahilcin su iz muraduhum domin muradin su ayi fa'idatin ba su ko san fa'idan ba qala ta'ala fi jawabihim yudillu bihi Allah na batarwa da wannan misali kasiran mai yawa Allah haki don mi likubirin don kafirci su bihi shi wa yahdi Allah yana shiryar da kasiran mai yawa bihi da shi min almu'min da cikin mu'min Allah ka shige mu li tasdiqihim don gazzata wa su bihi da shi wa ma yadullu bihi ba mai ɓacewa da shi illa alfasiqina dama ba wani mai ɓacewa da wannan misali in ba fasikai ba khariji na an da'atihi wadan sun kai ta daga Allah fa gallaba jahala ala qawlihi ala qawlihi sai jahilci ya samu rinjayi akan hankulan su wa qabaluhu bil inkari sun ka wuskance shi da musu wa alimu anna nasa ma zalu kuma sun san mutane ba su gushe ba su kan suna buga misali da irin wannan bal a asu, yan ana son a a wa mutum a walakanta mutum sai a ce a azu ya yi buwaya da matsayin nukil ba'um daga ɓargon sauro ya yi waya daga ɓargon sauro <laughs> eh nukil ba'ul yanzu kana ya samu ɓargon sauro to wai ɓargon sauro ya yi sauƙi Hmm? kuma wa akil ya hewanci min susin daga rakumza wane ya hera rakumza ci mun san rakumza ko wa za'ahu ya hera wani min ba'ud daga sabo Thank you. Allah dan ba ni minti biyu karatu muna tare da ku yahi sabar fi abin nan yahi ni? an ce yahi sabar rauni sauro wahisi ni kenan yahi ki kwari to sai mallan wanda wahi ya kwari wa ajara yahi yajin zuciya mini zubabi da kuje kuje kake da gambo kana tara tara da shi shi ko da zai sauka wani nan wa jumlatu yadillu bihi to mutane na buga misali da wannan to Allah buga misali da wancan suka cewa wai ma za a rada lahu jama'a kuna tare da ni ga wanda misali na mutane na ka buga shi da yan uwansu amma waɗanda don ɗayar jahilci wai ma za a rada lau da hada matsala eh dilli bihi ka eh dilli bihi wa ma yadilli bihi illa fasikin wa jumlatu yadilli bihi jawabu ma za ai idamu kathir wa ihda'in kathir وضع الفعل موضع المصدر للاستعاره بالحدوث dan ya gwada faruwa abin kai bai tsaya ba wa asalul Abin da a asalin fasici al-khuruj an qasli fita daga manufa Allah ya halitte ka da manufa ka bauta mai sai ka kiya sai ka mata kanya ka zan fasiki khuruj an al-maqsud wal fasiqu fi shar'i al-kharij an amri Allah wajen shari'a wanda a fasiki wanda ya sarga umurnin Allah birtikabil kabira da hawan babban laifi والفاسقين منصوب بيدل لا بالاستثناء لأنه مرغ سنة سوى ما رأيت إلا زيدا وما يدل به وما يدل به إلا الفاسقين ما رأيت إلا زيدا الله قال الدموع الذين ينقضون ma'anin saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga baki aisha abdurrahman isa je ga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha allahu gobe a garin birnin kebbi